mataimakin shugaban majalisar cije ta najeriya sanata ike ikurumadu ya ce idan ana son a ci nasara ga yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to dole ne a kafa cibiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su efcc da icpc a dukkan ƙananan hukumomin ƙasar nan jihohin ƙasar nan da ma yankunan najeriya sanata ike ikurumadu ya furta hakan ne a lokacin da yake gabatar da lacca a jami'ar ibadan. corruption war will never work unless we decentralize it. We need to have EFCC office in every state and local government. We need to have RTPC office in every state and local government. Let each state have their own police. We need to have code of conduct bureau and tribunal in every state. So if we have this decentralized, then it means that the fight against corruption will be taken Sanata Ikoromadu ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai yi aiki ba sai an bashi muhimmanci na musamman ya kamata a kafa hukumomin EFCC, ICPC a jihohi da ƙananan hukumomi ya kamata a kafa 'yan sandan jihohi ya kamata a kafa hukumar da'ar ma'aikata da kotun musamman a kowace jiha da ƙananan hukumomi idan aka yi hakan yaƙi da cin hanci da rashawa zai kankama daga farko kenan kuma za a cimma burin da aka nufa da shi. Ikoromadu ya ƙara da cewa idan ba a kafa wannan hukumomi a jihohi 36 da ke Najeriya ba da dukkan ƙananan hukumomi da ke Najeriya ba yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai kai gaci ba za a rika yin walawala ne kawai. A nashi jawabin shugaban jami'ar Ibadan Farfesa Idowu Olayinka wanda Farfesa Ibilorun Ayilari mai kula da mulki ya wakilta cewa ya yi. Farfesa Idowu Olayinka ya ce sanya kuɗi yana da muhimmanci a fannin ilimi. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara zuba kuɗi ga fannin ilimin don inganta sashen na ilimi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.